وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko ya ƙara raya mu a cikin wannan safiya ta asabar sha tara ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ɗaya ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu ɗani dauda wanda ke ba talatin da tara yakubu avenue zuwa daga ladima road an gwari mijiyar e, kaduna wannan ƙasa tamu ta Najeriya. muna gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala inda muka kwana a cikin suratu nun a jerin gwanan darasinmu a wannan shekara wannan shine darasi na biyar mun fara a makon da ya gabata mun karanta nun wal qalami wa ma yasturun sai lokaci yayi mana halinsa dakata to yau in Allah ya yarda za mu tashi ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun amma saboda fa'ida ba laifi alaran mai karanta mana daga farkon sura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسر لأجرا غير ممنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فتبصر ويبصرون بأيكم المفتون فهو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين الله مدوككي cikin wannan sura mai albarka wacce sura ce makiya kuma a cikin al'adan surorin makka sura ce wacce take magana akan tauhidi da kuma lahira da kuma kausasa wa mushrikai ba don komai ba saboda ana so su dawo cikin hayyacinsu su gane makasudin da ya sa Allah ya halice su a doron kasa akwai tabbatar da rububiya ta Allah haka kuma akwai tabbatar da uluhiya ta Allah sa'annan Allah yana ba da labarin al'ummomin da suka shuɗi baya don ya zama izina ga wannan al'umma to Allah ya rantse da alƙalami Allah subhanahu wa ta'ala da ya fara da nun yana daga cikin huruful muqatta'a wanda harfin nun harafi ne daga cikin huruful hija'iyya a larabci amma ma'anarta Allah shi ya fi sanin da yake nufi da kalmar nun jawo hankali da larabawa da ƙuraishawa waɗanda suka ƙi miƙa wuya wajen kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala sai ya rantse da walƙalami alƙalami Allah yana da iko ya rantsi abin da ya ga dama saboda duka halittunsa ne amma su halittu na ubangiji ba su da hurumin su rantse da wani abu sai da Allah ba ka cewa kwaran kwatsa ba ka cewa na rantse da kabarin babana ba za ki ce na rantse da kabarin mahaifiyata ba sa'an nan ba za ki ce kin rantse da shabakin manzan Allah ba sa'an nan kuma ba za ki ce kin rantse da mijinki ba kuma ba za ki ce kin rantse da ɗanki ko makamancin haka ba saboda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut duk wanda zai rantse to ya rantse da Allah ko kuma yayi shiru in dai ba za ka rantse da Allah subhanahu wata'ala ba ko ba a so ka rantse ka yi shiru ya fi maka alkhairi saboda rantsuwa da wani Allah shirka ne duk wani abu mai girma kai bai kai girman ubangiji ba to in dai za ka rantse to baya halatta ka rantse sai da Allah saboda duk girman mai girma ya samu wannan darajar da girman ne daga wa Allah saboda haka ba a bukatan a rantse da wani makaluki sai Allah ya ce Allah ya rantse da alƙalami da abin da ake rubutawa wato abin da alkalami ya rubuta shine na takdir al'am tsari ga mammiya wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ga halittunsa shine hadisin amrubin al'as Allah ya ƙara yadda a gare sa ce manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam ya ce, "Kaddar Allahu maƙadir al Kabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50000 sana wa kana 'arshuhu 'ala ma Allah ya tsara tsarin halittu tun kafin ya halicci sammai da kasai da shekara dubu hamsin alhali al'arshin ubangiji ya kasance kan ruwa duk wani abu Allah ya tsara abinda za ka yi a duniya adadin tufafin da za ki sa a duniya kafin ki koma wa Allah adadin ton ɗin abincin da za ki ci a duniya kafin ki koma wa Allah adadin ruwan da za ki sha kafin ki koma wa Allah adadin gumin da zai fita a jikinki kafin ki koma wa Allah adadin ababen da za ki gani da idanuwanki kafin ki koma wa Allah adadin kalmomin da kunnuwanki za su saurara kafin ki koma wa Allah sa'annan adadin kalmomi da harfan da ki zai furuta kafin ki koma wa Allah sa'annan adadin ababen da hannayenki za su taba kafin ki koma wa Allah sannan adadin inda kafafuwanki za su taka a doron ƙasa wuri nawa ne Allah ya iyakance shi sannan adadin 'ya'yan da za ki haifa a duniya sannan adadin mazan da za su auke ki in Allah ya rubuta miki haka a duniya ɗaya ne ko biyu ne ko uku Allah abin da ya rubuta ya tsara shi a ciki sannan mutum ɗan aljanna ne shi ko ko ɗan wuta ne shi duka wannan abin da mala'iku suke rubutawa na ayyukan da ni da ke muke aiwatarwa a duniya duk kalmar da za mu faɗi Allah subhanahu wa ta'ala yana rubuta ta shi sa hadisin imamu tirmidhi da ya zo da ruwaya hasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu mutumin da zai furuta wannan kalmar face Allah zai kankare masa zunubinsa ko da ya kai yawan kumfan teku ya ce la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah manzo Allah ce duk mutumin da furta wannan kalmar kun ga tasbihi ne girmama Allah ne a ciki da kuma mai da al'amari zuwa ga Allah kuma da nuna tawakkali zuwa gare sa yace duk mutumin da ya furta ta a doran kasa sai Allah ya kankare masa zunubansa koda sun kai yawan kumfan teku la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah kana fadanta an kankare maka zunubanka ko da sun kai yawan kumfance ku duk abinda mutum yake aiwatarwa mala'iku suna rubutawa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma tafa'alun sai Allah ya ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba mahaukaci ne kai dangane da ni'imar da ubangiji yayi maka wata ni'ima shine na annabta da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda Allah shi ya fi sanin inda yake ajiye saƙonsa Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa allah shi ne ke zaɓa daga cikin mala'iku ya mai da su jakadunsa haka ma a cikin mutane Allah ya zaɓi wani ya ba shi saƙo a matsayin annabinsa Allah shi ya fi sani kuma yana zaɓen zuciyar da tafi kowace zuciya tsaftata a doron ƙasa sai ba ta annabta to saboda haka Allah maɗaukaki yake mai da martani ne a ƙuraishawa da suka zagi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce masa majnun ai shi mahaukaci ne to wannan wahayi ai Allah ne ya bashi ba shi da kansa ya zaba ba Allah ne ya zaɓe shi ya basa to wannan dalili sai suka zaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ke mai da martani akan wannan magana na jingina masa hauka kamar yadda banu Isra'ila suka jingina wa annabi Musa cewa wannan ɗan saƙon da kuka aka aiko shi ma mahaukaci ne kazalika ma atal ladina min qablihim illa kanu sahirun aw majnun wa'anda suka zo gabanin larabawa gabanin ƙuraishawa sai kaga an gaya musu cewa su ma ko dai a ce mai boka ne ko a ce mai mahaukaci ne to gashi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam an gaya masa wannan kalma shi sa Allah ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun ai lasta walillahi alhamd bi majnun kai fa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba mahaukaci bane kama yaquluhu aljahlatu min qablika kamar yanda masu wauta daga cikin jahilan shawa suke siffanta ka kai mahaukaci ne to ba haka bane al-mukazzibuna bima ji'tahum bihi min alhuda huda wal haqq Waɗanda mubin wa'anda suke ƙaryata abinda ka zo musu da shi na shari'a da gaskiya bayyananne fa nasabuka fihi ila junun suka jingina maka hauka saboda ka ce su yi musulunci su mika al'amarinsu zuwa ga Allah su kaɗaita Allah yau yana daga cikin usulubi na mutane sawa'un a cikin mata ne ko a cikin maza duk wanda ya ce zai yi nasiha sai kaga ana masa amfani kalmomi na izgilanci idan mace ce ta shiga cikin 'yan uwanta mata kana nasiha cewa abu kasan nan fa ba daidai bane sai a ce in mm, Lahu masu tsoron Allah in mm, baqayas salihi salihat eh daga nan sai kaga ana amfani da kalmomi na wato nuna cewa ai ita bata isa ba ko kuma a kalle ta a ce ke yaushe ma kika zo duniya, yarinya da ke yaushe ba nan ko aka haife ki a gaban mu ba to wannan yana daga cikin usulubi na wato waɗanda ba su yi imani da Allah ba ba yi da kyau ba ɗabi'an mutanen kirki ba ne idan kika abu mara kyau aka yi miki nasiha ko da shi ɗan ya hana ki yadda da abin ku kada ki izgilanci don zai iya sa Allah ya fushi da ke ki ce na gode Allah ya saka da alkhairi amma kina furta wata kalma zai iya sa Allah fa yi fushi da ke bata miki addini kamar yadda wa'ansu suka yi daga cikin munafukai Allah ya yi fushi da su ya bata musuluncinsu kuma ya ce sai ya azabtar da su alamai suka faɗi a kan manzan Allah da sahabbansa suka ce mara aina arghabu butunan wa ajbanu inda liqa mithla qurra'una haula ba mu taɓa ganin masu tumatuman ciki ba matsorata rawaye idan an haɗu da makiya a wurin yaƙi kamar wa'annan sahabban manzan Allah da kuma manzan Allah sahabin da ke wurin ya ce da na ji haka sai na ce wallahi la ukhbiran na rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya rantse ya ce wallahi sai ya gaya wa manzan Allah wannan magana ya ce da ya zo ya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kalmar sai ya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaka ya yi jawur daman na nashi ta ce manzan Allah baya fushi sai an saba wa Allah kuma baya mai da martani in ka mai shi a karan kansa ba daidai ba ya ce zai mai da martani baya yi amma in aka saba wa Allah to anan manzan Allah ke fushi anan ne ake ganin manzan Allah jijiyoyin wuyarsa za su miƙe ya yi faɗa a kai amma don an mai ba daidai ba baya cewa komai shi sa wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci bashin wani an ƙauye daga cikin sahabbansa yana zuwa sai wannan mutumin ya ya ci kwalar manzan Allah a cikin mutane kamar yanzu ne a ce ke irin mata masu kawo ɗan kayan shafe-shafe ɗan kayan turare da sauransu suke shiga gida su kawo ko a kawo miki ki siya ki ce to yau ba da kuɗi ki zo gobe ko rana kaza in baki kuɗin ki kai ana yin haka ko to irin abin da ya faru ce nan da shi sai ya zo a cikin mutane ya ci kwalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kin ga in ce ake ce a ta zo ta ci mutuncin ki. ta zo ta cimki kwala ta zo ta zage ki a gaban ƴaƴanki a cikin gaza ni kaza ce ni matar wani ne ni kaza ne ni kaza ne saboda kaza za ta min kaza sai na ladabtar da ita ba an yi wa wanda yafi kowa daraja a duniya ga yanda yayi yi sai ma sai ki koyi wannan ɗabi'a sabai suka yi ca sai ce a me yayi zafi ku kyale shi duba yadda ake ake ladabtar da mutum cikin ruwan sanyi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ne yaushe muke alkawari da kai zan biya ka wannan haƙƙinka da na karɓa sai ce ranan laraba ko litinin na manta ɗaya daga ciki sai ce yau wace rana sai ce rana kaza sai ce ranan ya zo sai ce a'a sai ki to ya haƙuri ka sake ni in ranan ya zo ban baka ba sai ka min abin da ka min yanzu kaga anan an ba mu tarbiyya ne ko yadda ake mu'amalantar mutane da warware matsaloli na mutane a duk lokacin da suka bujiro da ababai a rayuwar ɗan To amma in wata ce za ta ce ta, ai a duniya ba taɓa wulaƙanta ni ba yadda wace ta wulaƙanta ni ba ni ba ita da no me no you no my water with you shi kenan ita daga yau ba ruwanta da ita saboda haka an sha ta layi wannan ba daidai ba ne ana koya mana tarbiyya ne shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ce wa innaka la ajran ghayra mamnun lallai kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana da lada wanda baya yankewa wa inna laka la ajran ghayr mamnun kana da ladan da baya yankewa ai ghayr maqtu' ladan da baya yankewa haka imamu mujahid bin jabar ya fassara shi cewa gairu makufu ai kamar yadda Allah ce afa'an gaira majzud kyauta wanda baya yankewa wato simultaneous kyauta abinda zai ci gaba da gudana wanda ke tafiya tutur baya yankewa saboda haka kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana da ladan da baya yankewa dukkanmu nan duk yawanmu a nan da adadinmu da mu da ƴaƴanmu da mazajenmu da jikokinmu da kunnanmu da uhuhu namu duka manzan Allah yana da ladanmu me dalili saboda dalilin sa ne muka musulunta ila kiyamisa a duk wani musulmin duniya manzan Allah yana da ladansa kun ga Allah ya tabbatar da ladan kenan ko baya yankewa kullum ladaddakin karuwa yake yi haka wato imamu tabari ya fassara wannan aya yadda wato imamu mujahid ya yi magana a kansa a kan cewa gairu makaɗin nan da ake nufi ladan da baya yankewa shine Allah subhanahu wa ta'ala yake ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda abin da yayi wa al'ummansa duk wani musulmi a duniya manzan Allah na samun ladansa da musulma saboda haka shi sa mace dubara ita ce kullun tunaninta ya za a yi abin abinda ko da bayan ba ta da rai zai ci gaba da saman mata da lada ila kiyamisa. shi sa manzo Allah ce idza mata bunu adam in qata amaluhu illa min salasin idan mutum ya mutu hanyar samun ladansa na da yake yi a duniya ya yanke sai ta hanya guda uku sai ya ce sadaqatun jariyatun sadaka mai gudana shine kayi wakafi kamar misali wanda ya gina wannan masallaci Allah ya saka masa da alkhairi ya ƙara bunƙasa arzikinsa ya yi masa albarka ga zuriyarsa da kuma dukiyarsa ya gina wannan masallacin ne waƙafan lilla. to ko da yau ya kwanta ya mutu adadin mutanen da suka ji sautin karatu yanzu haka da muke karatu ladan nan na gudana a kansa duk zaman nan da aka yi natsuwar da aka samu yana samun wannan lada shi kenan ba wai kuma dan shi ya fi kowa kuɗi a garin nan ba akwai wanda idan ana maganan lissafin masu kuɗi iya kuɗin da suke da shi sun ninka shi ninkin ba ninkin amma ba su samu damar yin irin wannan aikin ba to kun ga wannan shine ne dabara mai wayo wanda ka tara a akaunt ɗinka ka bar wa magada ne in sun ga dama bayan ka mutu su yi alkhairi da shi in sun ga dama su yi akasin haka amma wanda ka yi amfani da shi shine naka ashe kenan mutum mai dabara shine sai fara tunanin ina zan samu ladan da ko da bayan na mutu zai ci gaba ku sai Allah ya azarta ki da ƴaƴa kila Allah ya baki ƴaƴa dozin da ke yanzu fa iyayen mu sun ki da in kaga mai dozin a gida da ne ba yan bana bakwai ba eh yan 60 ne sittin saba'in su ne za ka gansu suna da bakwai sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu har sha biyar ina fata an gane amma na yanzu mangofat guda uku ne kawai biyu mata ɗaya namiji shi ma saboda gado eh biyu mata abin da ya sa ta ce biyu mata wai matan sun fi tausayi saboda haka ita su ne za su dinga tausaya mata shi kuma namijin ai wata aka haifarwa shi mijin da ya haife ki ya aure ki ba wata ta haife shi ba ina fata an gane to wannan zaka ga ɗabi'ar tunanin kenan to sai kamata a ce ki wa kanki kiyamul laili Allah ya baki ƴaƴa guda bakwai sai ki fito a cikin ƴaƴan nan kina da maza misali kina da maza biyar mata nawa biyu sai ki to a cikin mazan nan ina so in samu mahaccin Qur'ani ina fata an gane eh kenan a cikin matan nan in san samu ne dukkan su su haddace Qur'ani muhallin shahidi a ciki shine in ka namijin nan duk ranan da yayi tilawa kina duniya ko ba a duniya kina da ne kina da wannan ladan haka kuma matan nan kin ga su ma za su ɗaura yara ne a kai ko su ma za su haihu to yaran nan da za su haifa Allah ka ɗaya san adadin kayan da Allah ya rubuta musu za su fita a jikinsu su kuma daga nan su ma za su yi kokari su kafa ƴaƴansu a ciki ina fata an gane kin ga daga nan kin yi wa kanki kiyamar lailin da da bayan kin mutu kullun zaki dinga jin alat na lada a ki. wanda a yau ai mutum ne gara mai wayo shine yake kokarin kafa investment wanda ko da yaushe yana jin alat yana shigowa na kuɗi sai ka ji an ce ai wacce ai tana da wayo she is as wily as fox eh tana da wayo kin ga tayi investing din kuɗi tana samun kuɗi ko to wanda yafi kowa dabara to shine wannan Ya'ya da Allah ya baki a ciki take ce to wannan ina so ya zama misali injiniya wannan ina so ya zama likita wannan ina so ya zama kaza a ciki ki ajiye wanda kike so ya zama malami ko malama saboda kika waɗannan da kika ajiye ba su kai darajar wancan guda ɗayan da mu a yau ba ma ɗaukar shi da daraja ba saboda muna ɗaukar shi a daraja a baki amma a aikace ba ma aiwatar da shi a gidajenmu ai abin da ka gan shi da kima shi ne kake kokarin samar da shi a gidanmu ko kamar yadda kullum muna kokari za mu kai 'ya'yanmu boko saboda muna ganin kimarsa ko sa'annan kuma muna planning kowa a cikinsu muna so ya zama kaza muna so ya zama kaza saboda muna ganin ƙimarsa da abin da yake haifarwa a cikin al'umma amma ba ma ganin kimar ilimi na addini abin da zai haifar maka a gidanka bilisanil hal ina fata an gane bilisanil hal halinmu yana nuna muna san addinin a zahiri amma a aikace ba ma fatan mu samu ɗaya a cikin mu wanda zai maye gurbinmu wannan guda ɗayan sai ya fi kawo miki lada sama da wa'ancan sosai na sa abin da zai fara tunanin mutum zai fara tunani ai to in wannan yayi kuɗi zai yi kaza ko ina fata an gane in yayi kuɗi zai yi kaza zai yi kaza ai mutane nawa ne kika sani suna da kuɗin amma zuciyar da za su yi wa addinin hidiman babu ko to amma shi wannan duk rowansa zai karantar da mutane adadin mutanen da ya karantar adadin ladan da kika samu ina zuwa yanzu barin kawo mana misali malaman da suke karantar da mu ki ga wani alal akalla mutane dubu sun saurare shi ko balle yanzu ma da ake social media za ki ga sama da mutum miliyan za su saurare ka to fa waɗannan miliyoyin mutanen da suka saurare ka shi malamin nan da ya karantar yana da lada baban shi da maman shi suna da wannan ladan su ma miliyan ɗin nan sai suka yi shiyarin kun ga an samu miliyan nawa miliyan so miliyan biliyan ɗaya kenan ko kin ga an ƙara faɗaɗawa to a haka a haka a haka har ranar tashin kiyama kullum kana samun lada to shi kuma dukiya yana da iyaka iyakarsa shi ne. akwai lokacin da in ba irin wa'annan hidindumin kai da shi ba akwai lokacin da zai yanke amma shi ilimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai hatta kifi kun sadarin kifayen da ke ruwa ya ce suna yi wa wanda ke karantar da mutane addu'a wanda ke karantar da mutane hatta hitan fil haka manzo Allah ce kifin da kika sani a duniya sawa'un a pond suke ko ko a teku manzo Allah ce suna yi wa wanda ke karantar da mutane addu'a akwai ladan da ya kai wannan babu to shi sa dole sai mu dinga kokari muna planning a gidajenmu duk yanda duk rintsi ku yi kokari kowace a ciki ta yi kokari ta ajiye malami a ɗakinta za ta tuna wannan bayanin kila lokacin shekaru ya ja ko kuma idan ta kwanta a kabarinta in tana ganin ladan a lokacin za ta ce ka Allah ji ne ga irin shawarar da ya bani kuma na yi applying ɗinsa yanzu da dividends ɗin ina ci a kabari na. saboda babu wani abin da za ka samu kamar lada wanda a lokacin tana burinsa shi ne na biyu sai ci waladin salihun ya da'u lahu ko ɗana gari yana masa addu'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan imamu Ahmad a cikin musnadinsa ya ce innar rajula lallai mutum la yurfa'u ta fil janna za a daga darajar ki a aljanna fa yaqulu ya rab anna li hadha sai mutun yace ya Allah ina na samu wannan ladan ni dai a duniya ban yi aikin da zan samu irin wannan ladan har ya kai ni irin wannan darajar a cikin aljanna ba sai Allah ya ce bistighfari waladaki laki ya'yan da kika bari a duniya saboda tarbiyyar da kika yi musu a duniya kullum suna roƙon miki gafara ta ubangiji wannan addu'an da suke miki shine Allah ya ɗaga miki daraja ki zuwa can ina fata an gane kin ga wannan dalili saboda shi mai addini shine wanda ko da yaushe ko da bai yi a karan zai zo ya karo da ayar da ta ce a yi kaza ga iyaye dole ya dawo hayyacinsa zai zo ya ci karo da hadisin da mazala ce a yi wa iyaye kaza zai dawo cikin hayyacinsa amma wancan harkokinsa na duniya sun riga sun shagaltar da shi sai lokacin da wani abin da da kike masa a duniya yau bai samu dama ba sai tana da ke Allah ya ji kan Allah ya rahamshe ta na kama wannan misalin ne saboda akwai wata mata da ta zo ta same ni ce Allah ya azarta su su da mamanta ta haifa sai suka sha alwashin za su yi wa mamansu hidima za su yi mata gini na garari na isa ta ce suka siya wani fili katafaren fili miliyoyin kuɗi katotan fili suna so su yi wa mamansu gini na garari saboda dukiyar da Allah ya ba su sai na ce wacce kina so in baki shawara sai ta ce eh malam sai na ce to ni ga shawara ta saboda tana da addini sai na ce mahaifiyar kiɗin nan ta riga ta tsufa shekarun ta nawa ta ce ta doshi 80 to me wannan zai ji wani daɗi zai ji kuma a duniya sai na ce to abin da ya kamata ku yi shine wannan baiwar Allah maimakon wannan gidan ku gina makaranta kato ta makaranta na islamiyya sannan tunda kuna da kuɗi ko samar da sources of income na wannan makarantar da za a dinga biyan malamai ba tare da an karɓi kuɗi ba na ce na uku sai ku ɗibo yara marayu waɗanda iyayensu suka rasu ba su da galihun da za su iya biyan kuɗin makaranta sai ku sa makarantar aitam madarsatul aitam makarantar marayu sai ku yi shi boarding ta yanda yaran kunga duk wanda zai zo maraya ne zai samu karatu kyauta su kuma malaman da za su karantar daman ga sources of income da ba sai kun je kuna bara ba ku samar da wannan makarantar kuna biyan su suna karantar da yara ku ce waƙafan liƙunina waƙafi ga mamanmu da babanmu ka ji daɗin wannan bayanin ka ce ya yi kuma in Allah yadda ta ji daɗin wannan shawarar da ta kawo min sha Allah za ta je ta wa 'yan uwanta a yi wannan abin sai dai abin ta kai ci kunga tana da addini ta fahimci abin nan ɗin kuma ne ta gane manufar na ce in kun gina wannan gidan na ce mamanku in ta daɗe kila ce shekara ɗaya ba wai ina muku fatan ta mutu bane saboda yanzu a shekarun da take ko yau ko gobe za ta iya mutuwa na ce idan ta mutu yanzu kuma wannan gadon gidan ya koma hannunku na ce kuma bayan kuɗin nan dukkanku kowa tana da 'ya'ya maza da mata za a yi sharing kuma wata rana za ku mutu yanzu zai fara splitting zai koma wajen wa ƴaƴanku za su koma su gaje shi ku kuka haifi ƴaƴan amma ba ku san abin da za su iya yi da shi ba amma yanzu kun ajiye shi wakafi duk abin da aka yi confining ɗinsa wakafi ba a gadansa ƴaƴanki ba za su gaje shi ba ba wanda zai gaje shi an ajiye shi ne fi sabilillah har zuwa ran tashin kiyama ta ce ta ji daɗi Allah ya safiya da alkhairi tana tafiya wajen yan wanda ta tallata musu suka ce ina su ya kudin su bai isa kudi ba kenan wannan fa project din sai an yi shi ta dawo cikin bakin ciki da damuwa na ce ki hakuri kan da kika iya amma da hakan kuka yi da ya mata alkhairi kuma kuma za ku samu lada mahaifiyar ku za ta samu lada to kun ga fahimtar addini da sauran suna da fahimtar addini za a samu cikas to shine misalin da nake so ku gane fahimtar addini ya sha daban da kawai a addini a rayuwar ɗan adam to mu yi ƙoƙari mu kinsa wa ƴaƴanmu mu dasa musu san Allah da manzansa da addini a zukata in muka mutu a lokacin ne za mu dinga jin daɗin abin da ƴaƴanmu za su yi ina fata mun gane to shi sa Allah ya ce ladanka baya karewa to ke ma yanzu ki fara tunanin hanyoyin da za ki dasa wa kanki ladaddakin da zaki ci gaba da samun ko da kin kwanta kin mutu kada ya yanke saboda ƴaƴa ka haife su ne baka haifi halin su ba kuma ke kanki ke da kanki kikan gane waccan na da tausayi wannan ba ta da tausayi ai wani lokaci akwai yadda ake gane yaro na da tausayi ko bai da tausayi da gangan wani lokaci kina da kuɗi iyayen mu Allah ya saka musu da alkhairi dattijan iyaye za ka ga suna da wannan tarbiyyar amma yawanci 'yan bana bakwan nan ba su san wannan karatun ba wallahi sai ki ga uba ya tashi sai ce bayi da ko a nemo mai wani abu yana so ya gwada tausayin da kuke da shi gare ku gare sa sai ya nuna bayi da komai ba kaza wani lokaci ma a gidan ya ce babu ba wai kuma babun bane akwai amma yana so ya gwada ku ya ga yanda za ku yi sai ki ga yaro mai tausayi sai ki ga hankalinsa ya tashi ya tafi ya je ya binciko ya buga nan ya buga nan sai ya ɗauko sai ya kawo wani kuwa yana nan ɗaya eh, jiga bai shi kawai eh kawai mama kyale ta tana da shi kuma ba za ta bada ba ko yana da shi kuma ba zai bada ba daga nan ta fara makin ɗin zuciyar ɗanka to ku mata ne ku ne ke bada tarbiyya daga nan ne yaran ku na kanana ya kamata ku dinga seta tunaninsu yaro karami idan ya taso in shi ne babba abu da hannunsa sai ku ce ba wacce wasa kenan da gangan ku ce ba ta ya ta guna guni a ce ba ta ya yi kuka a ce ba ta yanzu kuna koya mai bayarwa ne saboda wata rana za a neme ki za a rasa ko to ya saba yi wa kannansa hidima saboda ko da ba nan ba ku san abin da Allah zai mai da shi a gaba ba ko ya riga ya saba to sai yi wa ƴaƴannansa hidima wanda iyaye ba sa kallon wannan suka ga uwa ta buɗe baki ta ce ita tana jin kunya a ce ɗanta ya tambaye ta wani abu ba ta bashi ba abin da yaro ya nuna yana so sai a bashi shi kuma gashi ke kin zo kila kin haife su su goma ke kaɗai kika yi mintinin ɗinsu amma yanzu kin tsufa siniki miki hidima ne sai ce ai sai wane ya zawo ke kuma a lokacin da kike ta musu hidiman nan ba ki jira sai wacce ta zo ko kaza ba dukkan su kike musu hidima amma yanzu sai ki ji kowace tana da nata abin ba za ta bada ba ai ga wacce ta fi mu samu me yasa ba za ta yi mama ba iya ruwa da kai kowa aljanna yake nema ba ruwanki ta yi ko ba ta yi ba ki share ta Sai ki yi ki gani sai ki ga albarka ya shafi ƴaƴanki kuma ya shafi zuriyarki continuously to wannan yana daga cikin abin da mata ya kamata a kula da shi kyau nan wani kwanaki da na yi karatu a nan wani matashi yake gaya min ya ce wallahi malam 1.5 na tashi da shi mahaifina ya ce min bayi da ko sisi da zai bada a gida ya ce malam abin da na mallaka kenan sai na ce mai to shi kenan baba sai na ɗauko dubu ɗaya na bashi na ce bari in rike ɗari biyar ɗin kin san da wani ne nawa zai bashi ɗari biyar ya rike nawa dubu ɗaya ya ce sai na bashi dubu ɗaya sai na rike ɗari biyar ɗin ya ce sai baba na yi min addu'a ya ce Allah ya maka kaza Allah ya maka gambi kasar kyautar da baka taɓa samu a rayuwarka ba ya ce a lokacin sai na yi shiru sai na ce mai baba wani kyauta ne ya ce kuɗin da ka bani Allah ya baka kuɗin da baka taba samun shi a rayuwarka ba sai ce sai na ce mai baba wani kyauta ne kuma za a min da ban taba samu ba mai yawa haka ya ce a zuciyarsa ya faɗi haka sai dai shiru ya ce to na gode baba ya ce yana tafiya ya ce inda yake sana'a akwai wani mutumi da yake zuwa wurinsa yana ɗan taimaka masa sai ce wani ba na a number manka na fitar da zarka zan ba cikin azumin nan ya ce a ranar da wannan abin ya faru ya ce yana haka sai ya ce sai mutumin ya kira shi ya ce na tura mata 5 ce wallahi duk tunaninsa an tura mai dubu biyar ya ce duk tunaninsa kenan ya ce can sai ya ji alat idididis ididis gt ya ce yana buɗe sai ga 500,000 ya ce shi kuma tun da yake bai taɓa rike wannan kuɗin ba addu'an baban shi ya hau ko bai hau ba kuma a ranar da ya yi wannan abin a ranar da ya yi wannan abin to don Allah wannan yaron za ki ƙara ce mai taimaka baban shi ba zai taimaka ba ya gan sha a aikace zahiri A irin wannan shi ne kamata mu ɗaura 'ya'yan a kai muna ba su wannan tarbiyyar sai ya amfane su duniya ya amfani su zahira ina fata mun gane Allah shirya da mu Allah maɗaukaki sai ya ce ba innaka la'ala khuluqin azim lallai kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana akan ɗabi'u mafi girma kyawawan ɗabi'u mafi girma kun ga wannan shi ne fi komai wahala musamman iyaye mata kun ga a wannan babin darajar da mutum yake samu a kyawawan ɗabi'u yana fin ladan kiyamun laili zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kyawawan ɗabi'u yana ba mutum ladan azumi da yini da kiyamun laili na dare kyawawan ɗabi'u da zamana cewa duk wanda zai yi mu'amala da ke sai ce san barka a wacce masha Allah ba ce wacce hmm. ai wacce sai Allah kin ga akwai matsala mijin ke ce sai Allah kishe ki ma ta ce sai Allah masu aikin gidanki ma su ce hajiya wacce wai sai a hankali amma kaga amarya wacce ko kaga uwar gida wacce masha Allah amma kaga wacce hmm, wannan matan sai Allah shi kansa mai gidan ma hakuri yake da ita mu kanmu ma hakuri muke da ita kaza kaza to kin ga kuwa shaidar da za a miki ko da kin kwanta kenan kin ga kuwa akwai matsala akwai alaman tambaya a kanki kin ji daɗin musulunci ba a yi latti ba daga yanzu sai a gyara idan da za ki yi wa gidanki magana kina wani bashi kina wani jiji kai waye ke ki auri kanki bana in haka ne zaki auri kanki mu gani dole tun da kina karkashin sa ki mai da kanki ke ba kowa ba sai ki ga Allah ya ɗaukaka ki amma da zaran kin ɗauki kanki ke fa wata aba ce kenan sai Allah ya wulakanta ki haka manzo Allah ya ce duk mutumin da ɗauki kansa wani wani shi wani ne sai Allah ya kaskantar da shi kuma duk mutumin da ya tawalu ya ɗauki kansa shi ba kowa ba sai Allah ya ɗaukaka shi ina ba ta an gane to sai ki tarbiyyatar da kanki hakuri ba abin da yake jawo mutum sai aljanna ina ba ta an gane in kika ga an ce mace ta yi haƙuri a gidan mijinta da mu'amalar da take yi da mijinta ko da dangin mijinta da 'yan uwansa ba ta ci ribarsa ba to haƙurin kaɗan ne haƙurin kaɗan ne inda ya ta yi shi kuma don Allah wallahi sai ta fi kowa ba da labari akwai mutumin da aka bani labari wani malamin mu yake bamu labari ya ce lokacin da zai aure yarinyar baban shi baya so maman shi ba ta so saboda su suna so ya auri wata daga cikin danginsa shi kuma ya nuna shi bai na da wancan ba saboda tarbiyyarta shi bai amince ba ya ce daga ƙarshe ya iyayen suka zo suka amince ba wai don suna so ba aka yi auren ya zaunar da matar ya ce kin gani dai matsalar yayina, ba su so in aure ki ba ba su komai ba saboda sun fi so in auruwa ce kyautata mu'amala ki da su saboda ki siye zuciyarsu su amince da ke su ƙaunace ki shi da wannan mata ta koma ya koma yadda kika san boyi-boyi a gidan komai ita take ma yaran gidan da waye da waye sai wata rana rigima ta hada su da shi sai ya ɗaga hannu zai kai mata duka Allah ya sa baban na gidan baban ya ɗauki itace ya ramtara mai ce yar albarka yarinyar nan da take mana kaza ai kaza kaza kaza ya zaune ya gudu ya ya fita da gudu baban ya bi shi to tun daga ranar kun a nan hidimar da sai ya yi albarka ko bai ba yanzu sai koma sa ne ke yanzu ma fa su ne suke zuwa su ce dole sai ya mata kaza ya yi amfani ko bai amfani ba ke kuma kin ce ya maman shi ne ta takura ni ta zo ta sa min ido ta gama cin lokacinta ni kuma ta zo wato ni kan abin da muke yi da mijina kawai ta zo ta sa min ido amma ke kina so mijinki ke ma ya kyautata nasa ya kyautata miki bal iyaye ma mata da tijai matan yanzu 'yan bana bakwai sunan da suka sa musu da an ce bayi da hawan jini wato maman shi tana nan da rai ita ce hawan jini yanzu an canza salo bayi da corona in kika ka ce bayi da corona kake tunanin ciwon corona ne ana nufin maman shi da haɗa da rai ke ba ke ce corona dan da kika haifa shine eh, ke ce da kika haifi dan ke ce corona ba suna cewa bayi da sida ke eh, sida ciwon sida da ake nufi wato aids ba fa aids na asali ake nufi ba ke uwa ke da kika haife shi ke ake nufi ke da kika haifa ɗan ke ce wannan mai ke ce sidar ki zo ki ce wai ka sa min ido kaza kaza waye waye ta ci lokacinta ba za <laughs> ke ma za ki haifa nan gaba za ki gane illar yanzu kina so mijinki ya kyautata miki amma ya bar mahaifiyarsa a gefe wallahi za ku shiga wuta da ke da shi don hanyar shigarsa aljanna kyautata wa babarsa babarsa da kuma mahaifinsa ke kuma kin ce ah, abin da ma kin ji wai wata ma wai sai ka ji ka zo malam ni fa nake sa ake ba maman shi kaza amma wai matan nan ta zo tana ce min wai kaza kaza amma wace da hankali maman da ta haife shi ki ce wai wani gwaninta kika yi a wajen wanda ta haife shi in ba ta haife shi ba za ki gan shi ki ce kina so ko ko in ba ta haife shi ba har za ki iya aurensa in ba ta ba shi tarbiyyar ba har ya kai shekarun da ya kai ta ina ba ki gan shi har ki ji kan da shi kin amince da shi ki zo ki ce wai a sa miki ido su kasa ganin kananan abu su kau da kai da sauransu ke kuma nan idan ɗanki ko kaninki ya samu mata yana mata hidima yanzu misali kina shigowa gidan wanki sai kika ga yana wanke wa matarsa sai kin kasare ya yi wani ko wacce fata siye shi ba wallahi ya kamata a yi wani abu a gidan nan wannan matar ta iska ce kaza kaza kaza waye waye kin fara magana amma ke kina so naki mijin ya miki gashi nan wanki ne yana wa matarsa dan hidiman da yake yi sai ki ce ai ta siye shi ko a ce ta mai jikau ko ta mai wankau ko ta mai kaza saboda haka ayi kaza daga nan fa sai ku fara kuskus sai ku fara juya mata baya ke kuma anan kina so ce ma naki mijin ya miki hidima ya lallaba ki ya yi kaza amma nan kin kasa matar wanki kin ce wai ai ta siye wanki sai abin da take so wanki ke yi saboda haka wannan matar hanya ko biri bai kama da mutum ba da ranar nan naga tana wani shiga shiga tana wani haka a baya ma ta shiga aikin. hanya ba wani boka ne ya bata wani turkulle duk wani lousy excuses sai ki kawo kin liƙa mata saboda dai kawai wanki ya dan taimake ta yana dan mata hidima ke kuma kina so naki mijin ke ma ya miki hidima a gidanki amma wani na yi kina jin haushi sannan kuma nan kin ce maman shi ta sa muku ido lokacin da mafi galibin ku da kuke zaune a nan wallahi ba ku san nafkin ba saboda ba nafkin kuke sa wa 'ya'yanku ba pampas kuke sa wa 'ya'yanku saboda haka ba ku san wahalar ba wata ma wata ma pampas din kawai ga abun cleansing za ta yi cleansing ɗin kashin da yaro ya yi amma ku je ku tambayi wanda suke shekara hamsin sittin da aure ku ji me suke yi wa 'ya'yansu pampas ba pampas napkin ne ake yi wani ma yaron idan ya zumturo wani kashi ne ɗoyi haka kuma za ta fito ta ciro ta kwance ta wanke ta gyara shi da abin nan ke kuma yanzu famfas ne ya ka ce an gama kawai da an cire famfas har sa ɗan cleanser ana gogewa shi kenan an jefa ba za ce da kanki ma ba za ki ɗauka ki jefa ba sai da ki ce eh, eh esta da Allah je ki jefa mun wannan abola eh saboda kina da housemate an wannan hidimar kin samu a agas sama ki je ki tambayi iyaye waɗanda suka shekara arba'in hamsin irin wahalar da suka sha da 'ya'yansu to irin wannan wahalar duk abin da ya mata bai saka mata ba duk hidiman da ya mata bai saka mata ba amma ke yanzu kina jin haushi shi komai ya samu shi sa baka ji mata tambayoyin su baya karewa baya wuce wannan malam shi komai ya samu daga baban shi sai maman shi sai dangin shi sai kuma bakin cikin ciki kenan ya wa danginsa abin da kike so ya zama ramin kura sai ƴaƴanta ko daga ke sai ƴaƴanki sai danginki kenan danginsa ko oho ta ina rayuwa zai yi kyau kyawawan ɗabi'u ba su ne ke ɗaga mutum darajan da zai samu ladan kiyamun laili da ladan azumi azumi ba yana da lada mai ɗumbin yawa ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ke kyawawan ɗabi'u darajarsa yana daidai da wanda ya yi ni yana azumi ya kwana dare yana kiyamun laili kuma shine muke da matsala a yau da mazan da matan haka mu gyara wannan ɗabi'un don mu samu wannan daraja wanda nana aishatu ke bada labari ɗabi'un manzan Allah ga buke ƙur'ani ne wannan baya kore cewa wata rana za ku yi saɓani da ke da mijinki manzo Allah an tambaye shi a duniya wa ka fi so yace na na tu a duniya wa ka fi so yace na na tu a duniya wa ka fi so yace na na tu sai a maza fa yace babanta a gidan ku za ce buri yayi kama da mutum ai sun siye shi ai kaza ne ai kaza ne ai kaza ne amma fa duk da haka sayyidina Umar yakan shiga gidan Hafsa Hafsa ya zaunar da ita ce ke ga idan manzo Allah da wajen yarinyar nan suna abin su sa musu ido ba ruwanki me ake so a nuna mana eh daraja ko amma da haka wata rana sayyidina Abubakar ya shigo sai ya Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da na Aishatu an samu matsala wannan is human kai ba mala'iku bane ko shikenan sai sai na bakar ya ce to me ya faru sai manzo Allah ya ce to wa zai fara bayani a cikin mu ni ko ita abokinsa ne na bakar kuma sa ne kuma sahabinsa kuma shine farko wanda ya fara imani da shi a cikin maza ina fata an gane sai ce wa zai fara bayani duba saukin kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai kaza bane sai ce ni ko ita waye zai fara bayani kun ga tarbiyya wajen girmama ne iyaye sai ce kai za ka fara bayani ya ma'aikin Allah sai ce to sai na nashi ta kalle shi zai ta ce amma za ka fi gaba da gaskiya ba <laughs> sai maza Allah sai sai na baka da ce ah, maza Allah kike ga wannan zakariya shi ne kim ya kai masa duka ita ta ruga ru to da yake waje ala bainakum mawaddatan wa rahma sai ta koye a bayan mijinta a san cewa mijinta ne zai kare ta sai manzo Allah ce ya hakuri ya hakuri to ana da kai mata sai ce ya hakuri ya hakuri ka tafi za mu sulhunta kenan sai sai na baka da ciki da manzo Allah ce tafi ba hakuri sai tafi bayan kwana biyu sai ya shigo ya gane ya ga mu'amalar da me suke yi sai ya zo sai tar da manzo Allah a zaune ana a zaune ana dariya ana murmushi sai ce a ya ma ma'aikin Allah yanda aka sana a wancan fadan wannan dariyar ni ma a sana a ciki kuma kyakkyawan mu'amala ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kokari ne ya kare matarsa saboda kyakkyawan mu'amala to ita mace duk inda ta je tana kokarin kare mutuncin miji ne shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan Imam nasai hadisin Abu Hurairah yace Laisa minna man khabbaba mar'atan ala zawjiha aw 'abdan ala sayyidihi manzo Allah ce baya cikin mabiyana duk mutumin da ya bata miji a gaban mata ko yaron gida a gaban mai gida wato mai gida a gaban yaron gida aka bata shi ya daina ganin sa da kima manzo Allah ce ba ni ba wannan mutum shi sa kaga iyayenmu Allah ya ji kansu wanda suka rasu wanda kuma suke da suke nan da rai Allah ya ƙara jan kwanan su akan biyayya da kuma imani za ku ga a da duk da mace za ta kawo ƙara akan mijinta yayi ba a taɓa cewa uffan kakansa sai dai aka ji ana ta bata laifi ta kuka ni baya man kaza ce ya ce ba ki haji ki hakuri ba ki ki da ki hakuri ke kaza ne ke ta kuka ke ta kuka sai ta ta hakura sai ta koma gida sai ta kawo wani lokaci ka ji kana ji kaman fa iyayenta anya ma suna son ta makuwa ba fa wai sun san wannan hadisin ba ne amma tarbiyyar da kaka da kakanni aka bada shi suke akai na yanzu kuwa tana zuwa ta ce ni mijina ya mun kaza saboda kin haifi mala'ika sai ki ce in mm, na sani zai iya kuwa ai yaran yanzu mazan yanzu sai Allah namiji mm, namiji ba dan goyo bane ki kare shi uba ya kwana mareniya saboda haka mazan yanzu ai namiji mutanen ajali namiji mutanen ajali duk sunan duniyan nan mata sun narka shi sun ba maza ai ai ko wutan nefan najeriya ya fi namiji tabbas ya eh, haka mata ke cewa ko wutan nefa ya fi namiji tabbas daga nan shi nan an saki jiki to kin ga daga nan kin faɗi wani abu kin yi poisoning in mind ɗinta akan mijinta in ka tana bashi biyayya saba'in ne bisa ɗari za ta koma hamsin ko talatin an samu matsala ko ba samu ba an samu matsala to in Allah ya kaddara kuma ta dalilin haka aka rabu za ce shegiya ba na gaya miki ta namiji yadda yake ba Ka shi nan kina ki mijinki mijinki to ga dan ga aikin mazan sai ka ji ta ce daga yau ba dan uban namijin da zan ƙara tausayawa ai maza ai ba a tausayin mazan yanzu shi kenan kenan kin ce har babanki kada a yi tausaya mai kin ce ba tausayin mazan yanzu ai har babanki kenan shi ma ba abin tausayi ba ne irin wannan yana daga cikin kurakuki da mata da yawa suke yi a wannan babu shi sa fa'idan wato mata su gane kurakurai shine su gyara saboda babu wato masu gina al'umma ku idan kuka gyaru al'umma ta gyaru idan kuwa al'amari ya lalace to al'umma ta lalace yau kullum idan mata suka zauna ba su da wani tuka sai namiji kai mazan yanzu kai mazan yanzu ai kaza ne mayaudara ne macuta ne kaza kaza kuma inda zaka zauna ka yi typical analysis za ka ji cewa wallahi duk abin da ɗa namiji ke yi a yau mata suka jawo na farko idan wata idan misali ku ke kaɗai ce sai aro miki kishiya dalilin ta yana wulakanta ki me yasa waye dalilin wa aka wulakanta ki namiji ne ko mace sannan kuma ki ce sai kin yi controlling ɗinsa sai abin da kike so zai yi a gidan yanzu still, yanzu waye yayi wannan ba mace bane Sai ba namiji bane yayi sai an yi kaza sai an yi kaza zaka ga duka abin da idan ya zagayo yana karewa ne akan mace to shi yasa idan aka ba da tarbiyya aka mazan ku kuke ba su tarbiyyan matan ku kuke ba su tarbiyyan yanzu da ki zai shigo ya ce kai mama na ga wata dunya kaza kaza kaza na yaba da ita hankali kaza kaza kaza ina son ta kaza zai ce eh, eh. yi hattara ka ba mace zuciyarka haka dan mata kaza ne kaza kin ga daga nan kin sa mai question mark ko ita kuma ki ta shigo kai mama wani fa ya min ina son shi wallahi ka ce shi ya giya dan ki baki ga yanda muke da babanki ba namiji ne ai namiji ba abun kaza bane kaza kaza kaza kaza kaza to wannan abun kina ƙara poisoning din mind ta ne fa akan wannan kowace da irin jaraba wanda Allah ya mata a gidanta Ga shi nan kila kina da 'ya'yan mata jaraba wanda aka rubuta wa A ba shi aka rubuta wa B ba jaraba da aka rubuta wa B ba shi aka rubuta wa C a gidanki ba kansu kowace 'ya'yan da Allah ya baki kowace irin jaraba da Allah ya rubuta mata to duk wacce ta kawo matsala sai a ba ta shawara ki yi haƙuri ki yi haƙuri ki tashi ki sallah ki dire ki kuka ki gaya wa Allah ki ce Allah ka shirya min da mijina wani abin da yake min na kurakurai ya Allah ka bashi iko ya gyara ni kuma abin da nake masa wanda ba daidai ba Allah ka bani ikon gyarawa saboda mu zauna lafiya kenan idan Allah ya karbi wannan waye ya fi kowa amfanuwa ce ce amma wannan ta ce tsaya nan kina izalanci ki zo zan kike waje kaza zan kike waje kaza shikenan an rasa ba addinin ba imanin sannan ba zaman lafiya da wannan mijin Allah ya sa mu dace kyawawan ɗabi'u suna ɗaga mutum darajarsa sannan ya ci gaba da cewa asatu busiru wa yubsirun da sannu zaka ga abin da suke yi inji Allah subhanahu wa ta'ala kuma su ma za su gani a lahira ba suna karyata ka ba to a duniya za su gani kuma a lahira ma kai za ka ji ƙarshen su a Allah ke mai da su sa'annan su ma za su gani idan sun mutu makomarsu sai Allah ce bi mafi maftun a cikin ku biyun waye jarababbe wanda Allah ya jarabce shi akan abin da yake ba daidai ba tunda suna cewa ka kai fitinanne ne abin da kake yi ba mai kyau bane da sauransu addinin ka ba daidai bane to za su gane a lahira idan sun tsaya gaban Allah subhanahu wata'ala daga nan za su fahimci cewa lallai sun cuci kansu sai Allah madaukaki ce inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla Allah ubangijinka shi ya fi sanin wanda ya ɓata an sabilihi daga hanyarsa wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah kuma shi ya fi sanin waɗanda suka shiryu ma'ana da kai da Qurayshawa da suke ƙaryata ka Allah subhanahu wata'ala ya fi kowa sanin wanda ke kan shirya bi ma'ana kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ne akan shirya ba su ba sai Allah ce fala tuti'il mukazzibin فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين أثيم عجل بعد ذلك ذنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين Allah maɗaukaki sai ce fala tuti'il mukazzibin kada ka yi wa masu ƙaryata Allah da manzansa da kuma addinin musulunci kada ka yi musu biyayya ƙuraishawa da suka ƙiyadda da addinin musulunci da tallata musu Allah maɗaukaki ya ce kada ka yi musu biyayya waddu lautu dihinu a suna son waddu suna son law tudhinu da za ka yi musu mudahana bi ma'ana ka ajja allanka ka bautata wa allansu na wani ɗan lokaci ka karkata zuwa nasu bayan wani lokaci ka dawo kan naka fayudihinun su ma da sai su yi irin wannan tukwicin su ma sai su bautata ma allanka na wani lokaci sai su koma suna bautata wa gumakansu haka suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya ba ya Muhammad inda abin ya zama haka kai shekara ɗaya kana bauta wa lata da uzza da hubal mu ma za mu shekara ɗaya muna bautata wa Allahnka kaga ga anyi an yi balansin kenan ko abuna mu na wani lokaci mu ma mu zo mu bi naka shine sai Allah ya saukar da kulliya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun har zuwa ƙarshen surar to kun ga anan shine Allah ke magana anan cewa suna son kai musu mudahana wato ka nuna kana tare da su kan yi sakwa-sakwa abinda suke so ka yi sannan su ma sai su ɗan abin da kai ma kake so sai su yi maka yau ba haka mutane suke ba sai a ce kai kai da dai zai ɗan sako ɗan ƙasa-ƙasa kaga da an ɗan samu kaza-kaza wannan yana daga cikin usulubi na kafarai su ba za su bi ka ba amma abin da kake a kai na gaskiya ba za su so ka goge a kansa ba da za ka ɗan yi sakwa ka fita daga ra'ayinka ka ɗan dawo ƙasa kasa to za su ce to wannan ya ɗan yi daidai kaga wannan shine amma idan kai wancan su ba sa so to shine Allah maɗaukaki ya ce ka kace musu biyayya sai ya ce wala tuti' kulla hallafin mahin kada ka yi biyayya ga hallafin mai yawan rantsuwa mahin kuma wulaƙantacce. wannan siffa ce ta walid bin mugira baban khalid bin walid saboda shi yana ganin shi ne mai kuɗi a garin makka yana da kuɗi sannan kuma yana da yara masu yawa idan ma ya fito da safe convoy suke masa convoy suke masa suna binsa a baya to wannan dalilin yana ganin ai ba manzo Allah ya kamata a ba addinin musulunci ba qur'anin ma ba shi ya kamata a ba ba shine wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajul min alqaryatayn azim da wannan qur'anin an wa mutum ɗaya daga cikin mazaje biyun nan da ke wa'annan alƙaryoyin masu girma makka da fa'is sai Allah ce a hum yaqsimuna rahmata rabbi wai shin su suke raba rahamar ubangijinka nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum Allah ce mu muka raba tsakanin su a rayuwarsu wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin Allah ce muka ɗaukaka darajar sashe a dukiya sama da sashe sai Allah ce liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya dan sashe su riki sashe abun biyan bukata an baka kuɗi ba wai don kafi kowa ba a'a Allah ya baka ne saboda ka riƙi talaka abun biyan bukata talaka ma ya riƙe ka bi abun biyan bukata ina fata an gane saboda kowa na bukatan kowa shi sa Allah ce walau basafa Allahu rizqa li ibadihi la fil ardi da Allah zai yi mu dukkan mu masu kuɗi sai Allah ce to da za su dinga keta da tambele a doron ƙasa yau ka duba da kyau duk unguwan da aka ce masu kuɗi ne gabaki ɗayansu sai ka ga kowa na ji da kansa haka ne sannan kowa baya ɗaga wa kowa ƙafa sannan za ka ga kowa na gasa ‘ya'yansu ma gasa suke yi in wannan yaran an sai musu mota iri kaza za su ce ba yaran gidan nan fa mota kaza suke sai ce a ah, an ya fi shi kuɗi shi ma sai siyo musu kaza sai a koma ana competition da a koma ana competition ne amma dalilin hikimar sai Allah ya a cikin mu akwai talaka akwai masu kuɗi saboda kowa na buƙatan kowa Allah ce da zai yi mu dukkan mu masu kuɗi to da an koma mutanen banza a doron ƙasa innal insana la yatagha Allah ce dan adam na jiji da yana ganin ya isa wani lokaci sai Allah ce an ra'ahu staghna idan yaga yana da wadata sai ga ya isa shi kaza ne in ya zauna ke nan. hannunku talakawa kaga wannan to yana ganin cewa shi ya isa ya kai kaza kamar wata da ta zo kullum wallahi sai na tuna ta zo ta same ni hankalinta a tashe na ce a ofis muka zauna a ce malam wane sai ta faɗi sunan wani sai na ce in mhm, ne matsalarsa ta ce malam ina sansa ina kaunansa ina begensa malam sai na ce Allah sarki wayo ta ce malam ka san abin takaici sai na ce a'a ya ce wata yarinya ya koma yana so baya canka ni baya mun magana malam abin bukin cikin ya rasa wadda zai kula sai yan talakawa malam yana tsaya ina kallon ikon Allah ya ce dan kai wato ya rasa wanda zai kula yar talaka ta danca ta ita babanta mai kuɗi shi ma babansa mai kuɗi amma ya je yana kula wata talakawa to ita abin da ya fata ciwo kenan ta dinga maimaita min wallahi kullun na ganta sai na tana da wannan magana in dai za ta zo wurina sai na tana da wannan kalman da ta faɗi to kun ga anan yana nuna mai isa kenan ko ya za a yi yar talaka ta yi benca ta sai na a zuciya na sai na ce to ai wanda ma a nan ke disqualifying ɗan kanki wato kina ganin cewa ke kin isa da sauransu to sai na ce mace ke wannan ki ɗauke shi a matsayin jarabawa ki cire shi a zuciya ta ce malam ba zan iya ba ina kaunanka ta ce ku so maso wani wahala kenan ko ya kina son shi shi kuma yana son me wata wahala zaki sha na ce ki haƙuri ki danne zuciyar ce malam ta yi shuru ta na ce ki yi wa kanki kiyamun laili saboda wannan shine alkhairinki da kila za ki shiga gidan kila zai iya zama miki sharri sai ta yi ajiyar zuci sai ta ƙara tashi za ta fatafi ta ce malam wai ya rasa wanda yake so sai ya talaka to ɗan talaka ba mutum ba ce kuma inda za ka bibiya a gidansu fa sun yi gadon talaucin ya eh mana in ka bibiya a gidansu an yi gadon talaucin amma duba kalman da ta dinga maimaitawa wai ya talaka ya talaka ya talaka Ka kun akwai matsala ɗan adam ba a so ka dinga ji kai wani ne ko kai wani abin nan ne to lokacin da yi haka sai Allah ya wulakanta ka sai kaskantar da kai a idan mutane kai ga ma dukiyar an baku an baki ki shigo cikin gidan mata kin shawo riga mai tsada an sa wannan dan kareren kayan gwalagwalan a wuya ko da yake yanzu mata sun daina sa saboda kidnappers in ba ka bada sai a duma shi a wuya a sa zobe guda goma dan a san hajaja ta zo a riƙe waya mai tsada agogo ma mai tsada an sa rolex an fito ana kada makullin mota ana za sannan ka salama alaikum tana sallama wai a san cewa ita hajiya ta zo hajiya wacce ta zo a ce kai haji kamshi ya bude wajen kai sai kamshin su hajiya wacce ne abu burgewa ciki to mata suna son irin wannan a burge ta fito tana wucewa sai kaga tana dan kada ana san hajiya tana uhun ta kalle ku in ma tare na miki kura in ta kalle ki ke kallon zanen rigan zanen da kika sa za ta duba ke ba ki sa zani mai tsada ba salamu alaikum kai matsayin da za a gaisa da ke ba wanda suka sa manya-manyan zani masu tsada hajjazu irinta ana zuwa sai ka ji ana salamu alaikum an ɗan miko hannu an yi hakuri ke sa abin salamu alaikum nan ke kina ganin kin burge wa'ancan ga kuma ya ku bayi ki san kika wannan da kika rena ta fi ki daraja a wurin Allah ba ta fi ki matsayi a wurin Allah ba ki sani ba kin rena ta da yanzu za ta ce Allah yi miki kaza wallahi Allah zai miki ba ki sani ba saboda ka dan adam ba a rena mutum ko duk yanda kika ganshi kai da a gidanki ma kila a cikin housemate ɗinki idan kin koma gida kina gidanki ke kina kwance ita a lokacin ta tashi kila kana kiyamul layli ba ki san alaka da kike da shi tsakaninta da Allah ba sai ki kuntata mata ta miki mummunan addu'a ki ga gidanki ya rikice baki sani ba saboda haka mutane a dena rena su ku san irin bai wanda Allah ya ba kowa a cikin mutanen da kika ga ana ki ba ko suna gidanki saboda haka ku girmama mutum ku daraja mutum sai ki ga wani wanda da kika dauke shi ba kowa ba sai ki ga Allah kuma ya mai da shi wani abu an ba bani labarin wani a nan garin ne yara ne suka taso ɗan mata sun gama karatun secondary school sai baban ya kara su ya zaunar da su me kuke so ku yanzu suka ce dukansu suka ce za su koma za su shiga university sai guda ɗaya a cikinsu sai ta ce ita aure take so suka kalle ta suka ce wa wuya kaza kaza sai baban ya ce kina da wanda kike so ne sai ka ce e waye sai ka faɗi sunan wani direban gidan sauran suka ce ya san mata yayi kaza kaza sai baban ya ce mana son maganan banza za su kuma ni waje sai kira direban sai tambaye shi kina kana son wace sai sai fuskan shanu kai kana son wacce sai shuru ya ce ba wasa nake ba na tambaye ta ce ta kike so kana son ta sai ce eh baba yace to je ka turo magabatan ka je turo magabatansa suka zo suka zauna abin ya amince ya bashi yarinya aka bashi kuɗi ya jajari kenan su kuma nan suka zaginta ba ta da future ba ta da waye ba ta da kaza ba ta da kaza ta shiru Allah kuma daga nan sai Allah ya yi wa abin albarka mutumin nan direban nan da suka rena a lokacin sai da ya kudin da ya ninka kudin asalin ne kudin gidan har da mutumin ya zo ya rasu su wa'ancan suka zo suka samu wannan ya auri mashayi wannan ya auri kaza suka shuka su mazan ke ta yi ita kuma wannan da suke ta mata wulakanci ya sa ta ci gaba da karatu bayan ya abin nan har ta gama ta yi karatunta su wa'ancan da kar suka zo suka samu mazan to kuma da suka samu sai ya zama suka ba su samu mutanen kirkin ba da baban ya zo ya mutu wannan dai da suke ta cewa direba direba shi ya zo ya rike gidan duk wani hidima na gidan shi yake yi ashe kenan mutum baka san abin da Allah ya rubuta masa ba ko ina fata an gane baka san abin da Allah ya rubuta masa ba to shi ba a wulakanta mutum in kun ga tarbiyyar ne bai muku ba ku ce wani ba za mu baka ba kai hakuri muna da wanda muke so mu ba ka ku wulakanta shi kenan magana mai daɗi ya fi amma kan talakawa me kake da shi za ka zo ka ce kaza kaza kaza sai Allah ya jarabce ku wannan da kuka rena wata rana sai ya zo ya zama kuna neman wani abu a hannunsa dan wannan bai gagar Allah ba saboda haka ba a so ka wulakanta mutum mutum yana aiki ne gadi yake maka Koko yana maka wanki ne Koko yana share maka gida ne baka san abin da zai maka ba na alkhairi wallahi na ga wani abin mamaki shi sa nake wani lokaci in na zo karatu musamman mata nakan buga wannan misalin ba don komai ba saboda ya zama izina wani bawan Allah ne yana yin hidima yana kyautatawa mutane yana da dukiya to a gidansa sai Allah ya jarabce shi a cikin matarsa ko wacce tana ziyartar bokaye to yana da ɗa a gidan ita wannan matar wato a rikita yaransa kada ya more su mamansu ma kada ta more su kuma su ne manya a gidan a lalata tunaninsu sai ta je ta yi wani asiri a kashe yaron a gaban uban asirin da aka yi aljani ne ya shiga jikin yaron wato abin da aka ce ya ɗauki wuka ya daɓa wa kansa kaga sai a ce ya yi ne suicide kenan ko a gaban wa a gaban babansa ko gane alkhairi yadda zai amfani lokacin da abin ya faru matar ta kira ni ta ce malam ga halin da ɗanta ke ciki wuka yake ɗaukawa duk gidan sai ya tarwatsa su amma baya iya soka wa maman amma duk wanda ya matso sai ya sa mai tsara shikenan shi aljan ya ce me ya kawo ka mu gidan nan ni sai na kashe yaron nan yana nuna shi yana cewa yaron nan sai na kashe shi a gaban ubansa kenan baban kuma baya ne yana Habuja ranan da baban ya dawo yana kan hanya matan nan ta kira ni ya fi a irga kuka take malam Allah ka zo sai na nace hajiya kwanta da hankali abin da zai faru yana zuwa abin da yaron nan ya yi na zo gidan na tsaya a falon gani ga matan ga yaran yana ganin baban ya buɗe ƙofarsa yana shigowa ya taso da gudu yana zuwa da gudu ya nufi inda zai riƙe wukan yana suna haɗa ido hudu da baban sai na ga ya saki wukan sirta ka ce ba ka kashe shi ba a gaban ubansa to kashe shi kashi nan sai sake wukan sai ce wannan aikin ba zan iya ba sai na ce me yasa sai ce wannan mutumin a hanyar Habuja ya taɓa taimako na ce na zama almajiri na zaɓaya a wajen jere mutumin nan ya bani kuɗi mai tsoka wannan kuɗin da ya bani kyauta shine na kai na ba ‘ya'yana suke ta kasuwanci yanzu yara na sun zama manyan masu kuɗi kuma in saka ma wannan mutum da wannan da wannan aikin zan iya wannan aikin ba sai ce na tuba daga wannan aikin amma da sako shi ya tambayi matansa waye ta je wajen yaro mai shahu ke in kana ji sai faɗi wani gari ba na so na faɗi sunan garin ya ce gari kaza akwai yaro mai shaho yana tsafi yake ku ni ne shahon kuma ni ne ubansu duka sauran suna karkashi na duk abin da nake shi za su ya ce na ba kuma na bar wannan abin saboda kyautata wanda wannan mutumin ya yi min sai na ce mai to ka musulunta mana a lokacin sai na ce mai kai ka bar wannan abin ina karatu wuri kaza wuri kaza ka zo ka saurari karatu na kila Allah ya sa maka imani sai ce a'a yana da alkawari da wani cult a secret cult garin nan zai je musu aiki gab da magariba sai na ce a me yasa sai ce ai inda muka lokacin da muka kashe mutane kenan na ce to ka tuba mana sai ce na ma alkawari amma ba zan zo ba sai gobe zan zo da ya zo na ce mai to ka musulunta mana kyautatawa ya yi amfani sai musulunta sai na ce ku sauran ba za su ci gaba da aiki ba sai ce ba za su yi ba ni ne ogansu duk abin da mai shi za su yi ya musulunta yake ya tuba ya ce amma a cikin matan mutumin shi bai faɗi suna ba ya ce ya tambaye su waye yaro mai shahu wacce ta yi reacting ita ce kuma da ya tambaya ya gano ta kuma ya san ita tana da matsalan ya tambaye ne ce malam to ya za na ce a wannan gidan ka ne ka rage gare ka bai shiru ya ce in ya ce ya sake ka yanzu yana da 'ya'ya da ita kuma su ma dukkan sun manyanta wato ba yara ƙanana ba ne manya ne 'yan mata da samari ya ce haka zai haƙuri shi zai ɗauke shi a jarabawa Allah ya jarabce shi a gidansa duk gaba da ya mata adda Allah ya shirye ta kenan aka warware yanzu alkhairi yayi amfani ko bai amfani ba alkhairi yayi amfani ko bai amfani ba to ce kullun duk inda kika zauna ki musguna wa housemate dinki masu gadin gidanki kullun sun zo kin zo bin bin bin bin bai zo ba kin dinga kunduma mai a shari'a kai wani dan iskan mutumi ne ka tafi kai kaza kaza kaza waye waye waye waye in kika bincika sai a ga kila babanki ma talaka ne dama ta ji ka samu alhaji wani ya aure ki ba shi bane ke kuma kin zo kina taulakanta wasu ba fata an gane kin ga anan kan adam na da kima mu daina zagin mutane mu daina wulakanta mutane kowane mutum da muka gani yana da darajar da yake da shi sa da Allah saboda haka in mutum ya mana ba daidai ba mu zaunar da shi mai mai nasiha K'a tarbiyyatar da shi akwai matar da na sani wallahi na ce da yawancin matan mawadata haka suke to da abubuwa da yawa za a samu canji matan nan in kika shiga gidanta da gyale ba za ki fita da gyale ba hijabi musamman take sa a dinka mata hijabai da yawa a gidan in dai kika shiga gidan ba ki shiga gidanta da gyale ba in kika shiga to za ki fita ne da hijabi ba za ta bakki da gyale ba sai ta baki hijabi ki ya amfani ko me ba an taimaka ko ba taimaka ba mai gadin gidan wanda ke gidan sai da ta da su mutanen kirki kai akwai ranar da wani da ke kusa da su naji suna kiranta good neighbor suke ce mata good neighbor sunan ta kenan kaji suna ta labarin matan kaza kaza kaza kaza sai ne dariya na santa to masu direban gidan da sauransu kai direban gidan sai da ta sa kullun sai ya zo ya saurari karatuna kai ta dalilin ta sai da ya zama kaman tamkar abokina kullun yana wajena an zama ka kallahu kaza ka kaza kaza kin ga kyautatawa mutum yana sa ne ko idan mutum ka kyautata wa mutane ahsin ila nas tastabil qulubuhum ka kyautata wa mutane sai ka bautar da zikatansu, duk mutumin da kake kyautata masa wallahi duk abin da ka sashi zai yi haka ne haka kuma saboda shi zuciya ana yana karkata ga wanda ke kyautata masa kuma yana ne yana kyamatan wanda ke mai musguna masa ko mu koyi wa'annan kyawawan ɗabi'un daga cikin Ƙur'ani yadda manzon Allah ya zauna da mutane Anas faɗan Malik ku duba mamarsa talaka ce fitik ita da abin da za ta gabatar wa manzan Allah kowa na kawo taimako ce ya ma'aikin Allah ni talaka ce ba da abin da zan iya baka amma ga ɗana Anas ya maka hidima ana sai ce shekara ta goma da manzan Allah bai taɓa ce mun me yasa ne kaza ba ko me yasa ban yi kaza ba ya ce wata rana ma manzan Allah ya taɓa aikana ya ce ina fita kun san yadda yaro yake ya ce sai na tsaya yara abokaina suna wasa ni ma kawai sai na tsaya na an taya cikinsu na dinga wasa ya ce can ina cikin wasa sai na ji alamun akwai mutum a bayana ya ce sai na ga manzan Allah ya yi haka yana murmushi yana kallona ya ce jin alaman akwai mutum a bayana sai na cikin ga haka kun san yadda yaro yake ce ina dan haka haka har na jiyo sai na ci karo manzo Allah ne Ya ce wallahi sai na kanshi yana dariya yana murmushi sai ce ya unai ya fi anas a zahabta ila makanin ladi arsal shin ka je inda na aike ka sai ce alfana azhab yanzu zan ya ma'aikin Allah inda ke ce in kika mai wata bukan kan ci obanka saboda ai mata zagin su kenan uba an ci ubanka eh shi dai uban nan kullum sai ya samu sai ya ci zagi kan za ta mai ka aike ka ka tsaya kana shirme ba yau sai dai jimari ta fuska A kun ga kyawun ɗabi'u kin ga wannan abin da ya mai ya girma fa amma bai manta ba sannan kuma sai manzo Allah ya bi shi da addu'a yace Allah ka bashi ƴaƴa masu yawa yi albarka da dukiyarsa anas dan malik bai bar duniya ba sai da ya haifi yara sama da ɗari da hamsin eh wata za ta fara how you go take feed them eh mango fat eh how you go take feed them ba ɗari da hamsin yara ɗari da hamsin anas dan malik gonansa saboda addu'ar da manzon Allah ya masa albarkar da gonan ya samu duk shekara duk bayan wata shida yake girban abin da ya shuka saboda addu'an da manzon Allah ya masa ya samu dukiya kuma ya yi tsawon rayuwa a cikin sahabbai yana daga cikin wanda ya mutu na karshe a cikin sahabbai sai da ya mutu shekara ta tamanin bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai shekarun ya ja ko ya ja sosai ko ya tsufa ai ya kai lokacin da baya iya yin azumi da tsufansa sai dai ya ciyar to kun ga wannan kyawawan ɗabi'u da shi ake mallakan zukatan mutane yanzu misali akwai hanyar a wadda za ki samu lada ki housemate a gidanki yaran ki zuwa islamiyya su ma sa ta ma ta islamiyya ina fata an gane ai baki asara ba ka tafi islamiyya kin je abinda ta koya zaki samu ladanta har zuwa ranar tashin kiyama yaran na zuwa boko ita ma ta a makaranta ina fata an gane ai bakin ta bane ta zauna a gidanki na dindindin ki dauke shi a matsayin ce kuma ga hanyar da zaki yi recruiting ɗin mutane da zaki samu lada ta kai wani stage da za ta yi aure ta samu miji in ma akwai a cikin wanda suke zuwa ki kana da wani mai hankali ki haɗa su da shi an tafi da ita ki na zaki ƙara ɗauko wani kinga kina recruiting kina samun lada ina fata an gane kina recruiting ne kina samun lada hanya ne na taimaka na taimako wannan ki san irin hanyar da zaki samu aljanna ba ina fata an gane to wannan shine Allah ya baki arziki kin yi amfani da arzikin amma ba wai ki zo ke eh, kin sa kaza kin sa sweet yau kin sa kaza eh kaza kike so kike kaza kullun sai dai kice a'a ke kin karfin kaza amma duk wani abin da kuɗi zai yi na albarka ke ba ki yin sa kuɗin da ya zama bai da alkhairi kenan duk kuɗin da zai sa maka girman kai wannan kuɗin ki ce la marhaban bihi ya Allah kaka kawo mun shi saboda in ya sa miki girman kai confirm sai an shiga wuta kuma za ka ce duk mai girman kai ba zai shiga aljanna ba kudin da zai sa miki girman kai ki ce ya Allah kai ya bani irin wannan duk dukiyar da zai sa ki ki dinga jin ke kin fi kowa kin yi kaza akwai matsala ki tarbiyyar da zuciyarki sai ki ga Allah ya sa albarka a rayuwarki ƴaƴanki su zama abun koyi a cikin al'umma kowa ya ganke ji yana cewa kai wacce kin yi sa'a ina ma ni ne nake da irin wa'annan 'ya'ya to me kika yi kowa na kallon gidanki yana kwaɗayin Allah ya bashi irin wannan 'ya'ya a gidanki ai wannan shine albarkan dukiyar kenan ina ba ta an gane amma ba wai ki ce a ah, ni ba na mu'amala da kananan mata ina sai hajjaja baitullahi da masu zuwa london da masu zuwa london su switzerland da sauransu irinsu kike so irinsu da su su kike mu'amala da irinsu kike kaza to sai ki ga kin samu matsala to irin wannan sai ki ga Allah ya jirfi ki da abubuwa da yawa to saboda haka hakuri ake yi da rayuwa duk wanda Allah ya kaddara suna rayuwa a karkashin ki ta musu ɗayan da duk ranar da bakya nan za su dinga kuka na bakin cikin alkhairin da suka samu a tattare da ke amma ba kamar yadda yau mutane suke ba duk wanda za a zauna da ke sai dai ki yana wash wacce kaza mijinki ya complain housemate ɗin ki yi complain masu gadin ki su yi complain sannan kuma makwabtan ki su yi complain ke wace irin mace ce duk matar da take wannan ko a ka'aba take kwana wuta za wuta za ta dan matan da aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanta aka ce ya ma'aikin Allah akwai wacce tana kiyamun laili tana azumin rana amma tana cutar da makwabtanta kowa na wayo a kanta sai manzon Allah ce yar wuta ruwa fa kiyamun laili azumi da rana ga ibada ga kaza ga kaza ga hijabi ga waye amma tana cutar da makwabtanta manzon Allah ce yar wuta ce to ina ga wacce kuma fa ba ta ibadan ba kuma cutarwan ba sallah ba lada ba la'ada to wanne za a ji irin wannan ne sai kaga ita ma Allah ya sallada mata mai gidan shi kuma ya sata a kwalogo ya ci gaba da gana mata azaba saboda me saboda ita ma ta ki bin dokar Allah sai Allah ya sallada mata shi shi kuma ya dinga azabta da ita duk irin waɗannan yana daga cikin kurakurai da muke yi na yau da gobe to mu yi ƙoƙari mu gyara sai ku ga Allah ya sa albarka a cikin rayuwarmu rayuwa ta yi kyawu mun kyautata sai ku ga Allah ya sa albarka ƴaƴa maza da matansu Allah subhanahu wa ta'ala ya hada su da mutanen kirki ba wai burin ki ce dole sai wane da wane zai zo a ba baki Allah ya haɗa ki da miji mai tsoron Allah shine babban makami yau za ku ji mata suna complain ba miji ba miji ba miji wallahi mafi galibin su ba ba mijin bane irin mijin da suke nufi matan yanzu wai presented husband the one that she will present him in the eyes of her friends a ce kai wacce kin samu shi kenan irin mijin da take so kenan sai ka ga wannan ta zo ta yi complain karshen ta kuma sai ki ga an samu akasi to shi sa kuskuren da ake yi shine ki samu mai tsoron Allah an zo an samu jikan manzan Allah Hussein ana mai tambaya cewa wani mutum ya zo ya same shi daga cikin tabi'ai ya ce mutane sun zo neman ƴata suna so su aure ƴaƴana yana da ƴaƴa mata da yawa wa ya fi cancanta in bashi mata sai ce atqahum lillah wanda ya fi su tsoron Allah fa innahu idza ahabbaha akramaha in yana son ta zai karrama ta ba zai taɓa wulakanta ta ba wa in abghadaha in yana jin haushin ta sai mai ba daidai ba lam yuzlimha zai zalunce ta ba saboda ya san in ya zalunce ta zai shiga wuta to yanzu ana neman hayar bida ne kawai idan ka ji an ce ah, a cashe shi mace tana da wallahi tana da farin jini white blood cell tana da farin jini ga irin su wane da wane ne suka zo neman ta ah, kina kina da sa'a kaza kaza kaza daga karshen ta kuma sai a zo a ga akasi shi sa mu yi kokari mu natsu duk abin da zamu yi mu da mazan su da mata kullum mu bi su da addu'a kullum ki kafa goshin ki a ƙasa kina sujada ya Allah ka kawo wa ‘ya'yana da mazansu da matansu matan ka ba su maza na gari su kuma mazan ka haɗa su da mata na gari ka ba su matan da za su zama jagorori zuwa shiga aljanna kada ka ba su matan da za su kai su zuwa ga wuta wannan addu'an iyaye mata kuna bukatan ku yawaita yi wa ‘ya'yanku ina fata an gane saboda sa'an nan kuma kuskuren da wani lokaci kuke yi yaro fa in yana kana shayar da shi ko da cizo yayi maimakon a ce Allah shirye ka su ki ji wata tayi zagi kama wani uba da ya zo yana cewa wai a gaban shi mata shi ta kalli dan wai ta ce za ta ci uban shi abin ya kai shi nan kullum sai ya ce wai malam ba wai ta kalle ni wai ta ce sun ci uban a gaba da wato maganan ya mai ciwo ya dinka nana ta magana sai na ce ya hakuri to mata wannan kalman fa mata ba su ɗauke shi komai ba manzala ce shi yake kai fa mata wuta ba kina shayar da shi nono ya cije ki me yawan ki ta Allah rewa da zai ci shegin ya cije ni ga ji an da shi to wanne wani irin rayuwa ce haka ɗaya daga cikin limaman ne ya ce lokacin da yake yaro baya jin magana baya jin magana baya jin magana in maman shi za ta kira shi ta aike shi ke ba za shi ba ina ba ta an gane dan a gidan rediyo ne fa ake mai tambaya ya bada wannan labarin ya ce shi wanda aka tambaye shi wani daraja ka samu sai ce wallahi ya san ba ko ya sa ya samu wannan daraja da ya ce lokacin da yake yaro baya ji a tsaurin kai in kuma aka sa shi abu ya ce ba zai yi ba ya ce idan ya zo yin wani abu maman shi ta hana shi ya ce in ta ɗauki tsumagiya tana dukan shi addu'a take mai tana ce mai tana dukan shi tana cewa ja'alaka Allahu imaman lil muttaqin Allah ya sa ka ka zama jagoran masu tsoron Allah yace yau gashi ya zama imamul muttaqin duk wani mai tsoron Allah a duniya zai zo ya bi ni sallah yace addu'an babata ya karbu yace babata ce ta min wannan addu'a to ke ma ki saba wa danki da addu'a na gari ba don komai ba saboda rayuwar mai kyau mai haƙuri na buɗe wannan ƙofar ne saboda da yawa daga cikin mata muna da matsala a wannan babu kuma amfanin a zo karatu a gane inda ake da matsala a gyara amince matsala shine amfanin zuwa karatun kenan amma aka zo aka yi ruwan ayoyi da hadisai kenan kin tashi kin ji hadisai amma har yanzu matsalar da kike da shi a gida baki gyara ba wataƙila matsalar ki baki iya magana ne da mijinki in kin zo ga sai kike ehem gani nan mata da yawa suna yin wannan saboda haka gani ana ji tsoron Allah ha wani irin magana ne haka ai namiji yana son magana mai laushi ina fata an gane za ki canza shi ba tare da shi ya san kin canza shi ba to amma wannan ta zo salamu alaikum mai gida na kwana na gaciya na shi lafiya sannu mai gida Allah ya saka maka kokari hidindimin da kake mana kana kokari mai gida Allah ya biya ka in kin ji ta fara honi, suiti to maganan kuɗi ne mazan ma sun gano haka kurin ki kalle shi kike honi habibi ina fa habibi a ina in ka ji ta fara habibi to maganan kuɗi ne in ta zo habibi to ya san dama maganan kuɗi kike haka kurin ki kalle shi kike mai habibi ya san ba ki yi saboda haka amma in za ki yi magana ki ya ga kin sakko kin yi ladabi kamar bera to ya san akwai bayani kuɗi ne me gida sannan kana ɗan tara sai ce ya naga kira dariya ya ce wallahi ya san maganan kuɗi ne ke babu saboda ya san ba maganan da zai fita bakin ki mai daɗi a haka kurin sai ya ce kaza kaza to ni kadai ne to ka ina Allah akwai wanda ya zo ce malam matata ba ta iya magana ba malam ba yadda ban yi da ita ba ta ya ko magana sai ce wallahi wani lokaci da kalli din shi ko ni Allah ya jarace ni da mace wallahi ɗa namiji yana son magana mai daɗi to ki koya ki iya a koya wa yara larabawa suna da wani abu idan yaransu za su yi aure a sudan yadda suke yi sunanta mahbusa wato za a kange ta wata uku ba inda za ta wata uku ko aike ba a mata ko nan da kofa gida ba ta zuwa za a circe ta ana koya mata yadda za ta yi mijinta da lallaba shi da sauransu nan ko idan an zauna sai ki ji an ce ga wannan maganin mata ga wannan wannan ana ci kaza wannan kaza wannan kaza ne shi ke nafo shi ne kyautan wannan wannan na kaza ce ba a kare ba a tauna kashi in an tauna kashi yana lalacewa in an gama tarawa sai a sa a leda a haƙa rani abin ne in kin yi za ki zo ki min bayani shi ke ba wannan sunansa uku bala'i wannan ko gida ko mota ko duka wannan shine kaza wannan shine kaza wannan shine kaza fa shi ke nan labarin wannan yan ce eh ga wannan yan ce jigida ce yan za a baki wannan zani ce yan za a baki ke ɗaura wannan tsini ne kaza ka je ana to sai kana tushe baki da kada sha sha sha sha sha sha aji shi kuma wani dan karamin yaro in ya zo ya tsaya sai ka ce tashi ba mu je ba za a baka ba shi irin wannan fa shi kai ni akwai matan da na sani ita ce dilar abun kuma ta ya sake ta saki uku ita ce dila kuma mijin ya sake ta saki uku to wannan shine kuskuren da mata da yawa suke yi yara sai a ce buɗan kai in an zo buɗan kai sai a ce to ke dai kin san yanda yanzu kun gama soyayya a waje daman ake soyayya yanzu zaman hakuri za ku yi wai shine bukatar da ake yi yanzu zaman hakuri na mazan yanzu sai a hakuri sai ki hakuri ki kula da cin shi ki kula da shan sa kaza kaza kaza waye shikenan kun gama wannan ma an tazo sai ki ji ta ce ku dan fita zan yi magana da ita ga wannan zaki bani labari sai an jima sai ta tafi nan. wai ita kyautar da za ta yi mata kenan abin da kuma iyayen ma ai ba haka suka yi ba za a zaunar da kai ne dattijai ne za su zo a ma faɗa Hakki ga amarya na kuka ana mata faɗa ana gaya mata kaza mu ma haka muka yi namiji sai an yi hakuri an yi kaza an yi kaza na yanzu sai a ce hmm, mazan yanzu sai Allah kun gama soyayya a waje yanzu zama hakuri zaki eh wata mata ce namiji kanin ajali kenan to duk irin wa'annan kuskuren shine ke za ku ga bayan aure sai ki ga abubuwa da yawa yana biyowa baya to a koyi irin wa'annan tarbiyyar sannan ajiye kamar marriage counseling ana yi wa samari da 'yan mata duk wanda ya zo neman ku aure ina fata an gane sai ku ce to mun ba shi wata biyu zuwa uku a kawo su su biyun su zo su yi marriage counseling ya san haƙƙinta ita ma ta me san haƙƙin da ke kan ta akan mijinta a bata wannan tarbiyyar a bata wannan orientation ku gani sannan kuma ku dinga bibiya ana bata ana bata hakuri ana ƙara tausasa ta da sauransu sai ki ga abubuwa da yawa sun kawo abin nan ina fata an gane yanayin lokaci za mu tsaya a nan a ƙarshe na zan buga mana misali da wata mata da nakan buga misali da ita ko da yaushe bukukuwar Allah nan ta yi abin da kullum in na tuka da ita na kai mata adda Allah ya yawaita irinsu a cikin wannan al'umma mijinta mutum ne mawadaci sosai yarinyanta ta tafi karatu wata ƙasa ba na son ambaci sunan ƙasa suka haɗu da wani kuma shi ma ya samu scholarship da fi can suka haɗu a can ya yana so suka dawo kuma talaka ne fitik iyayensa talakawa ne shi ma talaka ne privilege ya samu ya je karatu a wannan suka haɗu a ce shi take so shi kenan aka gama komai aka zo da iyaye aka gama komai lokacin ya gabato bayar Allah nan aka dan mai magana to da dangin mijin suna ta cewa a kawo kaya a kawo kaya sai ce yana jin kunya abin da yake da shi ya gabatar da shi a gidan saboda yanayin da ya sani sai maman ta ce mai kada ya damu da ya san yana da shi kawai ya saba ya su ba wannan bane damuwar su bukatar ta ya zauna lafiya da yarta shi kenan shi da ya ce yana jin kunya ta je ta siyo ababai da yawa masu tsada ta bashi ba tare da yar kani ba ta bashi yake ya sa akwati ya sa ya kawo wannan ne dan bashi dan sauki a zuciya ya kawo kayan aka kawo lafiya lau da suka tashi baban ya bashi da yake baban mai kuɗi ne sosai ya bashi wato mota ne tsada sannan ya bashi kuɗi ya jajari bawan Allah nan ya fara harkan business ya samu kuɗi sosai da ya samu kuɗi sai gina wani katotan gidan sama amma fa su a gidan haya suke inda ya kama da yar kuma su sun san yana ginin da ya gama ginin ita tana expecting ya saka a gidan sai ya dauki iyayenta sai ba iyayensa sai ce ya ba su wannan gidan su koma wannan gidan daga gidan buka suka koma wannan kafaran gidan kuma ya ci gaba da zama a gidan haya da ita ka zo garin nan ba a nan garin suke ba sai ita uwar da yake ta yi labarin ginin sai ta ce ah yanzu ya ginin ku an kama sai ta ce eh an kama kuma sai ta ce kun koma sai ta ce a'a mama ba mu koma ba ya ɗauki iyayensa ya ba su wannan gidan sai maman ta ce alhamdulillah ta ce ya takiye muku arziki da zai samu a gaba sai ya fi wannan duk zai zo gina muku sai ya ninka wannan tun da ya yi wannan duk faranta wa iyayensa rai ta da irin su waye ce mutum shi ya kyale gidan a gidan haya wanda suka za ko a shi bane amma ta ce ki yi haƙuri kake tada hankali ki ci gaba da masa biyayya wannan abin da ya kaci ne ya yi nan gaba arzikin da Allah zai bashi da buɗin da zai samu sai ya fi wannan da yake a ciki Allah ya muku albarka ku yanzu kuwa bare wane mutum ya samu gidan da ya ninka wancan ninkin ba ninkin kuma ya kyautata wa iyayensa to uwa ta gari kenan kira wata ce za ta wata makira kira za ta yi kamar yadda wani ya kawo min kara a nan cewa ya aure yarinyar. ana karatu ne a biyu ke sai ya kaita makaranta sai ya bata 20,000 mamanta ne ta kira ta ce wai kawo ta dubu ashirin abinda bai wuce kudin Richard card a gidana ba bai wuce kudin eh, Richard eh, card ga yata ba wallahi dalilin rabo su kenan daman ba za ka iya ba ka ce za ka aure yata kaza kaza kaza zagi na ciki da bai waye na wulakanci ya ce sai na sake ta kaga inda wa'ansu iyayen suke kuskure kenan ai sai ku bi su da addu'a ke mijinki haka shi ma da kuɗin ya faɗo daga sama ko ko da kuɗin baban shi ya haife shi ko ko da kuɗin maman shi ta haife shi shi bayan a haka ya taso ko a hankali shi ma ya samu shi ma wannan ba kowa bane dole sai ya zama mai kuɗi wannan kuskuren da mata da yawa suke yi sai ke haifar da matsaloli a gida Allah ya sa kin kunne ya ji gangan jiki da tsira ya zama mana dalili gobe Allah ya raya mu sai mu daura daga wannan insha Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk